yau muna ashirin da biyar ga watan Ramadan shekara ta bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin sha hudu ga watan Maris 2026 daga nan masallacinmu na garki area 8 a cikin birnin tarayyar najeriya abuja a cikin jerin gwanon darussa waɗanda aka keɓance saboda iyaye mata a wannan wata na ramadana mai albarka kamar da aka sani wato muna ta ci gaba da yin bayanai takaitattu game da mace a alkur'ani wannan zai zama darasi na sha biyar kenan insha Allah kuma ga shi muna fata cikin ikon Allah gobe lahadi za mu a jalin zamun waɗannan shirye-shirye saboda gabatowar sallah ramadana ya fara bankwana muna addu'a Allah madaukin sarki ya maimaita mana shi shekara da shekaru kuma muna addu'a Allah madaukin sarki ya karba mana ibadodin da muka sururuta a cikin wannan wata ya gafarta mana zunubanmu ya sanya mu cikin waɗanda Allah madaukin sarki yake yantawa a wannan wata idan ba iya tunawa wannan tattaunawa da muka yi ba mu kawo ta ba game da mace a alƙur'ani mun dai samu nasarar zaƙulo mata salihai waɗanda alƙur'ani ya kawo batu game da su sawa'un waɗanda suke a zamanin da suka shuɗe da kuma wanda suke a zamanin farkon musulunci wato zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sannan ma mun taɓo wasu daga cikin mata wanda su kuma mutanen kirki ba ne ƙur'ani ya ambace su don su zama darasi su zama izina ga mai karatu a zama abu na gaba da ya kamata shine ne mun so mu bibiyi wasu hukunce-hukunce wanda suka keɓanci mata a cikin alkur'ani akwai hukunce-hukunce wanda na mata ne isu-isu a cikin alkur'ani mai girma kama abin da ya shafi wato Jinan naki na al'ada abinda ya shafi hijabi abinda ya shafi hukunce-hukunce da ke da alaƙa da idda da takaba abinda ya shafi hukunce-hukunce da suke da alaƙa da wato zamantakewar aure da makamantarsu waɗannan hukunce-hukunce ne waɗanda kudi sun shafi mata su kadai ko kuma mata suna da tarayya da maza haji a kansu kuma ana musu kallon hukunce kuce da suka shafi mata to alhamdulillah waɗansu daga cikin hukunce irin waɗannan ɗin galibi an taɓa yin magana a kansu ko da ba a irin wannan salon ba ko a bara mun keɓance wasu awoyi inda muka tattauna akan wasu masai da suke da alaƙa da haka duk da wannan ba zai hana a sake yi ba amma ganin yadda lokaci ya ja ba za mu kutsa cikin waɗannan tafasil ɗin ba sai wani yanayin Allah ya baya a duba abinda kuma za a yi wanda muka yi muna fata Allah ya sa shi albarka sau da haka abinda ya rike mana na yau da gobe a yau za mu wata yar tauraya ce akan masailin da muka tattauna gobe kuma insha Allah sai mai concluding da abinda ya shafi abubuwan da suka rage na ibadun ranar sallah da makamantansu da iyayenmu da sauransu to idan muka lura duka mafarin wannan tattaunawa da muka zo muka yi ta shi ne kamar yadda na ambata a shekaran jiya tare da yanwa malam yusuf addinin musulunci addini ne na alkhairi haske ne da Allah ya kawo wannan duniya wato mafita ce ta tsira hanya ce ta tsira a duniya da lahira da Allah ya kawo mutane muna godewa Allah da ya sanya mu cikin bayinsa waɗanda ya ba mu gamdakatar muka zama musulmi don babu alherin da Allah zai maka a duniyar nan kama ce kai musulmi ne ba dabara ka bane ba iya tsuwa ka bane isa Allah yake cewa wala ta mutum na illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu sai kuna musulmi kuma wanda duk bai rayu ya mutu a musulmi ba da ya asarar zaman shi a wannan duniya Allah ka tsare mu daga asara musulunci da ya goda alkhairan da ya gode su mun ji yadda ɗan uwa malami so ya tattauna mana akan irin yadda musulunci ya yi nasarar canza alƙiblar yadda ake kallon kiyamaci ya cire ta daga halin kunci zuwa halin abin nan nasara halin yalwa halin farin ciki ya cire ta daga halin takura mara matalci zuwa halin yanci gwargwadon abin da Allah yake so ta enjoy na yanci hakan musulunci ne wa mace wannan gatar ya fidda ta daga wancan tarko da take ciki na al'ummomi da suka shuɗe waɗanda suke wulaƙanta ɗiyamarsu to amma ana nan ana nan bayan wannan darajar da mace ta samu a musulunci da tafiya sai tafiya aka zo wannan zamanin da muke ciki ake ganin shi zamanin wato waye wakai zamanin gaba zamani wanda turawa suke kokari kuma sun ci nasara sosai a kokarin nasu na cewa su juya alƙibla kowa ta kuma irin alƙiblarsu sun ƙirƙiro sabuwar duniya wanda suke da ƙa'idoji na duk duniya globalization new world order feminism wane ne suna da kalmomi da tsare-tsare da philosophies da suke amfani da su a cikin wannan tsarin nasu daga cikin abin da suke so shi ne su canza wa mace musulma huwiyarta wato identity ɗinta na mace musulma ta koma mace irin yadda suke son mace ta kasance ta zama irin yadda mace take a sakafarsu, su to haka a ko'ina a duniya haka mace take duk matar da bata bi irin tunaninsu ba to za su dota su kanta da yi mata kallon ba ƙauya su al’ummar al'ummarta ce an cuce ta saboda mene saboda kawai bata fita da kanta a buɗe ba bata zama kallabi tsakanin rauna ba bata guje ma mas'uliyarta na gida ba bata yadda cewa namijina da ta cewa a kanta ba a matsayin shi na mahaifinta ko babanta ko ma ɗanta duk bata yadda da wannan ba don bata waɗannan abubuwan ba to a wurin sunanta ko ne ba ko wanda ba ta waye ba ko wanda ake zalunta da sauransu kuma sai aka yi rashin nasara ta fuskar aka samu wasu da yawa cikin musulmai suka goyi bayan turawa a kan irin waɗannan abubuwa wasu daga cikin mazaji wasu daga cikin mataye musamman a ƙasashen larabawa da wasu ƙasashen musulmi a asiya a ƙasar masar suke ɗaya daga cikin jagororin ƙasashen musulmai shekaru wajen 60 zuwa 70 da suka wuce aka fara yin taro na musamman na yin tambar inda mata suka fito mai damu taharir daga gidajensu da hijabansu suka zo suka dinga cire hijaban suna saka su a cikin wuta ana konawa suna rawa suna murna da nufin cewa wai su yau sun waye sun yanci daga hijabi wannan a ƙasar musulmi ko matan da suka yi wannan fiye da kashi kasai nan su musulmai aka ta su a kafafen yada labarai ana yada su a duniya ana murna cewa a bani siriya yau tawaye kwana-kwanan nan wasu mata sun sake irin wannan abu. a wata ƙasa ta turai ina jin faransa ba na manta ba matan larabawa waɗanda suke zaune a wasu ƙasashe wanda ba na musulmai ba suka zo suma suka cire hijabansu suka ƙona suka warware gashin kansu suka cire ɗan kwalinsu suka fito kamar yadda kowace ta duniya take fitowa ana ta masu tafi ana ihu ana kwabar da wasu wannan a waɗannan abubuwan da turawa suka suka rakito su suka shigo da su cikin al'ummarmu da shi ne manzantar na faɗa suka ƙara ma malamai aiki maimakon da kawai ba a karantar da abinda ya shafi addini ga maza da mata da kowa wanda yake da tambaya ya tambaya amsa mishi kowa ya yi cewa abinda da addinin nan ya faɗa faɗar Allah ce kawai sai dai aiki to yanzu sun ƙara mana malaman ma aiki aiki ne aikin ƙoƙarin gamsar da mutane cewa wannan abin da muke gani a cikin addini ba wato na Allah ne da ku kowa riga ya ga za a tsallake wannan wajen ƙoƙarin nuna masu yanzu aikin ya tsada ƙoƙarin nuna musu da su da 'yan aikinsu na cikinmu a nuna musu wato a compare a dinga kwatanci tsakanin mabda'in shari'ar musulunci game da mace da ɗabi'arta da mutuntata da kuma bambanci tsakanin mabda'i na turawan yamma a cikin wannan bigiran za ka aiki ya karu musulmi aiki ya karu malamai sannan suka sanya mata da yawa a cikin confusion a cikin rudani musamman mata waɗanda suke samun kansu a tsaka mai wuya shine ita mace musulma a wannan zamanin tana rayuwa a cikin wani sura a tana rayuwa a cikin wani wato cultural crisis tana rayuwa a cikin rudani da madalci waye ita tana so ta ci gaba da zama a matsayin mace mai mutunci kamilalla ko ta yadda da Allah take bin addini amma kuma abubuwan da take gani ko take ji ko abubuwan da ake ta yin kamfen da su su kuma suna mata tasiri tana ganin kamar anya zai yi kuwa a ci gaba da zama yadda ake daɗin nan ba zai yiwu ba take gani kuma to zai yi a fito kuma a yi baran-baran da addini shi ma ba zai yi ba so da ta tsakanin ka samu wato capacity rayuwa a cikin al'umma irin yadda ranta ke so da kuma ta ci gaba da tabbata a modesty na musulunci wanda ya zama mata wato wani abin nan hard decision take wato za ta rasa ne za ta yi in ta fita da hijabin ta je makaranta ko wurin aiki ko ofis ana mata kallon bakawiya ana mata kallon cewa watakila ba ta da strike shi za ta ke saka wannan kayan idan ta tuɓe hijab ta fita za a yi mata za a yi murna da cewa ai eh, ta waye amma a cikin ta ko ba ta jin daɗi tana jin cewa ba ta kyauta ba iyayenta da ƴaƴanta da ubangijinta ba tana tsoron azabar ubangijinta sannan kuma wannan yanzu ya ya sa ta zama karan bara kowa na iya latsa fitar sau ne ba ta wannan huwiya da wannan identity din wanda yake abin nan double edge wannan abin nan din wato choice zaɓin nasirar da ta saka ya zama mata matsala sannan an yi kira zuwa ilimin mata cewa mata su fito su je makaranta tun suna 'yan ƙanana a sa su a makaranta boko da muhammadiya su yi karatun boko mai zurfi su zama malaman makaranta su zama malaman asibiti su zama jami'an kiwon lafiya su zama masana a fannonin tattalin arziki da ƙididdiga da fannin noma ko kiwo ko na makamata bayan ta zama wannan ilimin sai kuma kan rikicin za ta yi aiki ko ba za ta yi sannan in tana aikin nan da zai sa ta zama kullum tana ta bar gidanta ina makomar gidanta yaya za a yi ta iya ba 'ya'yanta lafiyar tarbiyya a halin kullum ba ta nan ya za a yi ta iya maintainin wato mijinta a halin kullum ba ta nan dan da miji ya ce ba za a yi aiki ba a yi rigima da shi da iyaye a ce ne dan bakin ciki ko dan hasada wani lokaci aure ya mutu wani lokaci ta yi haƙuri ta bi amma a ita zagin ta ce baki da hankali kin yi karatu amma kin dawo kin zaura kin biye wa namiji ita ma ta dinga jin a cikin ta cewa an yi asara resources da time da energy da aka aka aka aka wato abin nan aka yi infaki a lokacin da take yin wannan karatu kuma karatun kariya bi karatu da ke da alaka da aiki wannan ma ya zama mace wani shi ma wani siraɗi ko dai wata ta zaɓi kawai bari ta haura ta mutu turawa ta kashe auren ko ta ba auren ya zama je kana yi ta sai ta gama developing kariya ɗin kuma sai ta waigo ta rasa a cikin. ko kuma ta zauna a gida ta haƙura da zaman al'ada na aure sai kuma ta ga uwanta da sa'o'inta da danginta da kawayenta suna ta ci gaba suna ta zama wasu abin a zo a gani a cikin duniya ta dinga nadama tana jin cewa ta ci kanta tana Allah isa ga mijinta da sauransu wannan ma ya zama ma ya mace wani sira'i wanda ta karata za ta bi dama ne kuma ta ba hagu sannan wasu fagagen aiki ga wacce mata zaɓa aikin akwai wasu fagage wasu professional wasu professions waɗanda a ɗabi'ance ba su dace da ɗabi'a kiyamace wanda ba za ta iya yin su ba sai ta rabu da kaso mai tsoka na matan takarta kamar irin harkar siyasa da muka shafa da ce ta ce woman leader ko jami'an tsaro ko a yanzu da zamani ya kai wace ga mace wai tana tukin tirela ko tanka ko ga mace ta zama ta zama yellow kifa mai ba da hannu a kan da ire-iren ayyuka waɗanda asali a ɗabi'ance na maza kuma shigar mace cikinsu zai raba ta da wani sashi na matantakarta ko da a psychologin ta ne ko da a tunanin ta yanzu rabu da wani abu na mace irin waɗannan ayyuka da tasirin su ga iyalai sannan ƙoƙarin da turawa su kai da sun canza wa mace duties and functions ko roles da take play a society mu a gurin musulmi role ɗin mace shine uwa sirika mata aure iya jika kanwa ya da makamantarsu. duk wata mace da wannan mutuncin ake kallonta cewa uwa ce ga suwa ne sirka ce ga suwa ne iya ce ga suwa ne kowa yana da wani dangantaka na mutuntawa tsakanin shi ne ita suwa su ce a ba haka bane mace ita ma ta zama kamar kowane namiji shine ta tashi ta yi gwagwarmaya ta yi kasuwa ta yi ta shiga ta fita ta yi mallaka a yi da iya. kata ɗauka tana da wasu boundaries wasu iyakoki da za su hana ta yin abin da za ta yi wannan shi ma ya zama ma mata da yawa wato tarnaki tarnakin yana da alaƙa da kowa yana so ya samu prosperity kowa yana so ya samu ci gaba a rayuwa kowa yana so ya zama ana yi da shi kowa yana so ya zama cewa ya zama abin kallo abin farin ciki ana celebrating murnar ci gaban su amma sai zama na cewa a yayin da za a ma wannan neman ci gaban ko neman zama celebrity ko neman zama abin koyi da kuma za a yi asarar wasu abubuwa da yawa kuma dama ɗan adam haka ya gada duk wanda kaga ya samu wani abu to sai da ya rasa wani abu ya rage kawai ya zaɓi wanne ne ya fiye musu wanne ne ya fiye musu wato babu wanda zai samu misali a ce ya samu kuɗi kuɗi masu yawa ya tara kuma a ce yana da cikin lokaci na zama a misali mijin da ke da kuɗi da wadata ko ta ina ya same su za ki ga cewa ya wayi gari waɗannan kuɗaɗe hidindimunsu da sana'ar da ake ci gaba da tara su ko harka da take kawo su ta cinye lokacin da za a tashi a gida suraka matan shi da iyalan shi za su samu halin kashe kuɗi iya sarar da yin duk abin da suke sanyi da kuɗi amma fa za su rasa ganin shi ko da yaushe za su rasa jin daɗin kasancewar kullum yana tare da su wata kuma mijinta zai da wannan kuɗin kwata-kwata to da ita kuma ta rasa wancan jin daɗin na duk abin take so ta siya duk suka take so ta saka da duk irin yadda take so ta kwana ko abun hawan ta ga dama ta hau ba ta da wannan dama amma kuma mijinta kullum yana nan kusa da ita kamar da kanta kowa wanda ta samu miji ko da yaushe ta rasa luxury na rayuwa wacce kuma ta samu luxury ita kuma ta rasa mijin ko da yaushe dama haka Allah ya tsara wannan suna rayuwa ce in ka samu wani abu sai ka rasa wani in ka rasa wani za ka samu wani sai rage maka wanne ne ya tsiye maka priority so a lokacin da mace ta samu kanta a wannan yanayi na abin nan wato confusion ɗin me za ta zaɓa me ba za ta zaɓa ba me ya kamata ta yi me bai kamata ta yi ba shi ne nake so na bujiro mana da wasu ƙa'idodi na shari'a wanda su dinga gaidin ɗinmu a duk lokacin da muka samu kanmu a cikin irin waɗannan sura irin waɗannan tunanin irin wannan tsimuwa irin wannan rikicin na tunani wanda dama ita mace Allah bai yi ta ta iya ɗaukan irin wannan firijin na tunanin nuka masu karo da juna ba yanzu nan tana iya samun kanta a cikin rudani Ya za ki gana haka yanzu ko ɗinki ne kika da za ki ba da ɗinki ana turo miki hotuna yanki da gansu wajen kala arba'in sai rasa rasa da za ki zaɓa ƙarshe sai kin tura mai gidan ki ce da Allah ne ka taya na zaɓa na rasa kuma duk wanda za a zaba ba zai miki ba saboda suna da ake an kawo iya biyar ɗin ne iya kalar akan fofin suke abin su zaɓa to haka za ki ga mace idan tana budurwa tana da sabari da yawa takan samu damuwa wajen wa za ta zaɓa har ke zaɓar cimon dare wannan yana da alaƙa da asali mental lack of in iya mace wajen tana zama da confusion idan tana da choices da yawa wanne za ta ɗauka za ta ga a wancan a a akwai abin take so a b akwai abin take so a c ma haka wanda yake a babu shi a b wanda yake b babu shi a c za ta rasa wanne za su a ce da duka za ta haɗa su zama a cikin abu ɗaya tana da saurayi salisu da ahmad da shehu shehu na da wata halayen take so salisu na da su Ahmad na da su ya fi so a ce da guda ɗayan su ya haɗa duka wannan halaye kuma Allah bai haka na san kun fi ni fahimta wani abin da ke faɗa to da haka idan mutum ta zama a mamara a gabanta akwai irin wannan confusion ɗin to yana da sauƙi kai kuskure a rayuwa wajen cuzin mai zafi ta saboda haka dole ne ya zama akwai guidance da zai dinga taimaka wa mace wajen taking decisions akan ya za ta yi da rayuwarta abu na farko da nake so in tuna mana ne. mu dinga tuna kamar da aka ta mana ran nan mu dinga tuna cewa mu musulmi mu ba kiristoci ba ne ba kafirai ne. a matsayinmu na musulmi mun san purpose ɗin da ya sa Allah ya halicce mu Allah madaukakin sarki yana cewa ba ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mu to har kullum a cikin choice ɗin da rami mu dinga fifita abin da zai kusantar da mu zuwa ga bauta Allah fiye da wanda zai nesanta mu zuwa ga bauta Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Imam Muhammad yana cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'ala idan mace ta rike sallar ta guda biyar bauta Allah ke duk shekara ta yi azuminta na wata ramadana kira wato ta yi azumin da za ta iya yi wanda ta sha sanadiyar ɗabi'ar mata na shan azumi da ta samu dama sai marmaza ta rama shi zai ba shahar ba a ce wata mata ramadana ya ka shahar aka amfani da wato kwanaki ba sunan watan ma'ana yanzu kina da azumi guda kaza kuma kina da guda shida ko biyar da ake binki bashi to ana shan ruwa sai ki marmaza kirama kafin abubuwa su zo su ta ɗauke hankali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aqa'at ba'ala sannan kai wa mijinta biyayya biyayya aure wadda aka sani a bisa ma'aunin addini da al'ada ta gari wanda a cikin shi babu saban Allah babu biyayya ga wanda ya yi umarni da saban Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq amma inda ba saban Allah ba duk umarnin da mijinki ya baki ko da bai dace da san ranki ko san zuciyarki ko tunaninki ba yake sa ranki a inuwa ki da tunanin cewa wannan da da kike masa kina yi ne dan neman lada a wurin Allah kamar da Annabi sallallahu alaihi ya fara cikin wannan hadisi cewa duk matar ta yi abubuwan guda uku da kiyama za a buɗe mata ƙofofin aljanna a ce za zaɓo da ta yi miki ki shiga kuma kamar theoretically kama abu ne mai sauki tsayi da sallah kar ki zama mai wasa da sallolin ki irin abin ake cewa a sallar gidan biki sai kin ga taron mata ne kawai za ki sallah saboda kar a ga kamar kina wasa da sallah ko kuma tunda ku mata ba sallar jam'i kuke zuwa ba kina ji ana kiran sallah lokaci yayi azhar lokaci yayi la'asar lokaci yayi za ki tashi ki ba sai sai sai sai kika samu zarai da wannan ma kuskure ne sannan kuma ya zama sallar a yi ta bisa yadda shari'a ta koyar wato a cika ruku'u da tsayuwa da sujuda da sauran rukunai da sunnoninta da musabanta a kwatanta yi irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar abu na biyu shine azumi wannan azumin Ramadan da muke ciki muhimmiyar ibada ce a shari'a kika ka ambaci ta a ki azumin ki idan lokacin shan ruwa idan lokacin eh, kwanakin shan azumi ki ya kama kika sauke azumi da zarar an dawo bayan sallah kira ba ne sallatul mar'atu Hamsa wa samat shahra sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara yake wa afa'at ba'ala kaman ce mijinta biyayya to anan ne inda gizo yake saka saboda waɗannan kafirai da ra'ayoyi na zamani sun zo da cewa aikata ita ya miji ba dole ba su, aka yi ta shela wasu kwanakin bayan a akan cewa san ma bai kamata musu su dinga yin aikin gida ba su girki din nan da wanke-wanke da gyaran gida da shara duk bai kamata ma su yi ba duk ba wajibi ne, aka yi ta kawo zance iri daban-daban wanda ba haka yake wanda kuma masu faɗa su san ƙarya kawai su sai ai kamata ya yi ma kawai ya siyo mata abinci da fafi ya kawo mata ko ya zo ya kai shi shi kicin ya dafa da su irin wannan mara ma'ana mara kan gado shi da mazala ta san da ce ke mijin ke da in ya ce yi ki in ya ce bari ki bari in kin nemi izinin shi zaki fita ya ce ba za ki fita ba ki haƙura ki zauna a gida in ya baki izini iya abin da ya baki izini ki je ki yi ki dawo Ki killace wato biyayyar ki gare shi Kar ki sake waɗannan 'yan duniya da suka a yanzu ga suna a cikin duniyar gizo a cikin social media su zuga ki wai ke mijinki tawaye ko ki gokari ko ki zama wato wata 'yar rikici da dokokin Allah wannan duka za ki jawo ki tsinuwa ne daga mala'iku daga matan aljanna daga mutane. kirki Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mijin duk matar da mijinta ya kwana yana jin haushinta mala'iku za su kwana suna tsine masa. zuwa ku girma wannan zaton haka nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata mata da za ta fitinin mijinta a duniya baki sai matan shi na aljanna sun dinga addasa cewa ya Allah ka gaggauta kashe wannan bawa naka ka dawo da shi wajen ka raba shi da waɗannan matan nashi marasa kirki wannan duka a kan kine idan kika inda ya kuma kin da'an nan Allah ne zai baki lada kamar shi ki Allah ne zai karɓa miki domin da umarninsa kike waɗannan abubuwa da ire-irensu abin da suke nuna mana shine cewa kamar na ambata ki dinga tana cewa ke musulma kuma Allah yana da manufar da ta sa ya halicce ki saboda duk abin da zai ci karo da manufar da Allah ya halicce ki don ita da ki guje shi karki yadda wani aiki ko wata sana'a ko wani ofis ya sa ki dinga wasa da tallafi. ko wata harka da kike yi a gida saboda tana kawo miki kuɗi ta zama na cewa sallaki ba ta da daraja idan ba ki damu da yin sallah ba sai abin da ya sauwaka ta zama na cewa kina tsayi da sallah a lokacin haka azumi yi shi don Allah ki yi shi a yadda Allah ya tsara shi sannan abu na biyu shine mu ɗauki zina daga sauran mutane tun da kansu kansu turawa da masu kaya su akan wannan manufofi sai mu kalla mu ga cewa to da suka yi wannan tsare-tsaren da suka canza wannan alƙibla ta rayuwar kiyamaci ina suka kai ga wata nasara suka cimawa menene sakamakon abin da suka yi za mu ga cewa abin da kuwa suka ci nasara a kai shi ne sun ci nasarar raba kiyamace da mutuncin. sun cire mata tsira tana bayyana tsayi me yau mata tsaya iya irin sutura da da ake ce kafara da kafada da maza ta sa sutura mana na mutunci wanda a ne za a ce irin wanda maza suke saka wasu amma a ba ma za su saka wannan ba rabin jikinta a waje wata in ka kalle ta sai dai kawai ka kau da kai kai ka ce kai ka ce kinkiya ce a cikin mutane take take take ratsawa cikin mutane to sun ci nasarar farko yi wa iya mace timbir ta raba ta nasarar sannan sun ci nasarar raba ta da kyakkyawan tunani na ubangijinta duk abin da mace take yi da sunan abin da turawa suka zuga ta a cikin shi babu wani abu da ya shafi addini kuma mata babu wani abu da zai taimake ta addinin ta ko wajen gamota da Allah a abu ne kawai na tsabara ga madiya materialist kawai tunanin ya za a yi a tara kuɗi ya za a yi a samu shahara ya za a yi a zama celebrity yanzu ku duba ku ga irin damuwar da ‘ya'ya mata suka shiga da sunan content creation a social media kowace mace yanzu da idan mace ta su zama ‘yar fim sai ta tafi inda ake yin tattan ta je yi audition ta je yi kaza wata ma ta cika takarda wata an je an tambayi iyayenta ko an yarda ta yi da sauransu sannan in Allah ya sa da rabanta an samu gama yanzu kowa ya ita ce ita ce shugaban haɗa fitar mai zaman kanta ita ce produsa ita ce darakta ita ce costume da komai sai yarinya ta zauna kawai a ɗakinta a gidansu ko a department ɗinsu a makaranta ko ta kama ɗaki na hotel sai ta yin skit sai ta yin gajajjerin bidiyo da sunan wai ta ita ma tana tana so sai ta shahara sai an ji labarin ta faɗi abin da ta ga dama ta yi abin da ranta ke so ko su hauka abin da suke ce ma life su yi abin da suka ga dama su yi duk faɗalar suka ga dama bayan kwana ɗaya biyu wata ɗaya biyu ko shekara ɗaya biyu sai a nemi tarihin ta a dinga tijiyar wai ina ma wata take ne ba sai take kuma na abin sai shi kenan ya raba ta da dukkanin mutuncin da take da shi ya raba ta da duk wata salaha da ada ake ganin ta da shi yanzu babu wanda ya zo ya aure ta iyayenta sun zama ta saka su cikin damuwa galibin iyayen ba su ma san ana yi ba su ma san tana yin kaza ba saboda babu uwa da za ta yi ta lalace ta zama wato abin Allah wadare abin abin ana mata dariya wannan da ana yi ne don a samu mene fame don a samu shahara ana yi ne don a samu mene don a samu kuɗi ta hanyar monetization ana yi ne don a samu mene don a samu connection saboda wasu maza ko wasu manya a ƙasa za su ganta shi kenan sai a samu wani lalatacce ɗan uwanta ya fara neman ta so da ba su tari a abuja ko a dinga zuwa dubai ko a dinga zuwa umara da wani wanda ba mijinta ba ba muharraminta ba ba babanta ba kowa ba sata yarinya nan da nan ta zama a tajira, ko ba a san kasuwar take yi ba ko kuma koda tana da kasuwar an san kasuwar ba ta kawo wannan riba wannan lokacin kuma an san bata gaji kuɗi ba ba ta yi wani investment da iyayenta suka mata tun shekaru take a san dividend sun bai kawai kuɗi overnight za ta hau motar miliyoyi ta rike wayar miliyoyi wata mata gida ta gina gida kamar wata ritayi da ta shi benefit center su duk wannan za ta yi ta gaba waɗannan abubuwa amma fa kullum cikin fushin Allah take da saɓon Allah fushin iyaye da kuma saɓa wa doka Allah wata kuma ta iya samu cewa iyayen suna jin daɗin abin take saboda tana kawo musu duniya har suna fitowa suna mata addu'a suna nuna cewa eh alhamdulillah su haihuwa ta musu rana wannan ba zai canza hukuncin abin a wurin Allah saboda iyaye sun yarda da abin da kike na banza aka ji suna alfahari cewa eh, ai su sun rabu da 'ya'yansu lafiya rabuwa da iyaye lafiya kadai bai isa man baka rabu da Allah lafiya ba sai in ka rabu da Allah lafiya to shine za ka ce nan eh, lalle ka tsira amma idan ya zama da ke da iyayen duka kuna kan wata turba ce ta kuskure ina maganar rabuwa lafiya dukkanin ku kuna cikin ja'iba ne tsakanin ku da ubangijin domin su ma iyayen za ga Allah kamar yadda kima ke baiwa ga Allah saboda haka maɗauki izina daga abin da muke gani turawan da suka tafi a wannan bigire da wanda suke kan tafarki irin nasu in suka gama tafiya suka gama hawa mai suke tarawa za su babu komai da suke tunani a wajen in banda takaici da ɓacin rai da nadama da ainihin damuwa lokaci kuma ya riga ya ƙuri sauraka mu kalli wannan a matsayin abin lura ibrat da za mu ɗauka a cikinsu haka ta fuskar wasu waɗanda za su sai dinga zuga mutane za ka samu wata mata ko wata jaruma mata ta yi tashin zuga mutane a kan su fetsare su ainihin wasu fita daga cikin tsari na addini su kama tsari na duniya ana nan ana nan yan bariki suna mata kallon limaniya da suke koyi da ita sai ta zame ta ba su sai kuma ta zagaya ta ta yi aurenta ko ta tuba ta ci gaba da harkokinta ta rabu da su bayan da ta a yi ta mamaki yi ta korafin cewa kun ga fa yadda za a ki da wancan amma dai ta koma ta zuga su ta akwai wadda aka ta babu wani labari akan kes ɗinta cewa mata aure ce tana zaune a gidanta tana yin duk abin da mata aure take amma kuma tana rubuce-rubuce da bidiyo tana zuga yara mata cewa kansu take su bi mazajen su ita kuma tana can tana biya auren ta lahiyar akan haka ta halakar da wasu kafin a cikin teku Sa'u da haka mu ɗauki zina da waɗanda da su ne limamai a wannan harka ta rashin mutunci amma kuma sai su dawo cikin hayyacin sai su kauce su ba mutane wasu wannan yana abin da shaɗa yake mutane ke da yake shi ne samu ya kauce wa kala shirarun da mako jira amma inda Allah wa da kuma da haƙi wa atikum fa khalaqtukum wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fatafattani Allah ya ce za ta lumuni wa lumu anfusa inni kafartu ma ashaqtu min qabl shaytan wanda shine shugaban duka marasa mutunci in aka gama gaba ɗaya hisabi duka jama'a shi ɗan wuta suka gama shiga wuta Allah ka tsare mu ɗan aljanna suka shiga aljanna Allah ka sa mana ciki sai shaytan ya zo ya ma ɗan wuta da jawabi shine Allah ya ce wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr shaytan ya zo ya ce bayan an gama yin komai inna allaha wa'adakum wa'adal hakim ya ku ɗan wuta Allah wajen Ubangiji ya muku alkawari alkawari na gaskiya wa Ya ce ni ma na muku alkawari ba na gaskiya ba Ba fa akhlaftukum kuma na taɓa muku ban cika muku ce wa ma kana bi alaikun min sultani dama ba ni da wani izini ko wani ƙarfi a ku illa an da fasa zafin. kawai na kira ku na ce a zo a yi ɓarna kuka amsa mun ban sa ku dole ba ban jawo ku da ƙarfi na kawo ku to ma kana da alaikum min sultani illa an da'udukum fastajabtum li yace fala talumuni kada ku zarge ni walumu anfusakum ku zargi kanku inni kafartu bima ashraktum min qabl yace eh ma ana gumara da musulmi wa tun musulmi da ni da ku babu wanda zai wa wani wani zance a yau ba wanda zai wani wani kwalala ko ya zargi wani ya ce na yi Allah wadare da bai da kuka yi kuma ba shi duk da bai samu ya tsira ba amma dai sai da ya samu dama ya mai musu da magana mai zafi cewa wa yake ku bi na zo na kama hannun ku na tafi yi barna kun da sanda kuke yi sai a ce a samu wata ta ta gama zuga yayan mutane sai kuma ta zagaye ce abin da ya kamata da rayuwarta ta bar su suna sallan lami suna la haula wala quwwata illa billah so da tun farko mu guje ma wannan abu na gaba shine akwai bukata abin da ake ce ma almarja'iyyar diniya wato duk abin da za mu dinga komawa zuwa ga malamanmu da tambayoyi da neman fahimta da neman jin ba'asin da yin hukuncin kaza kar mu dinga yin gaban kanmu malamai suna nan ko ina alhamdulillah wanda za a iya tambaya kai tsaye ko a aika musu da saƙonni ko kuma a bincika jawabansu da amsoshi da maganganun da suka yi suna nan za a iya tsirrin ɗinsu don a ji mai hukuncin irin waɗannan abubuwan na yin irin na yin makomar irin waɗannan abubuwan yanzu bari na mana misali wanda akwai yaya mata da yawa saboda tsabar neman duniya da suke tsallakawa su ban najeriya ba gaba ɗaya da sunan za su tafi saudiya ko dubai ko ingila ko libya za a neman kuɗi wata da mijinta wata da 'ya'yanta wata da iyayenta za ta tsallake su za neman kuɗi ba ta tambayi malamai ne hukunta wannan ashira ba abin da ya dame tunda da ya ce kawai an je duk wata za a ba ta kuɗin najeriya miliyan ɗaya ko miliyan biyu shi ta tsallaka da wasu idan suka tsallaka ko kun san cewa zuwa ake a sai da su yadda ake sai da bayi a sa su a bauta akwai wata wadda kwanaki irin haka suka tsallaka suka tafi libya aka ja kai su suƙun na khasa kasuwar bayi aka aji a wani gida kawai ana maza na zuwa suna duba su kuma da ake sayar da kwallaya da kanta take ba ta labari shekarar ta shida a libya wannan ya siye ta ya kai ta gidan shi ta je ta dinga mishi kuka ya rasu yadda zai ya dawo da ita ya ce wannan matan kuka kawai take ya dawo da ita aka canza mai ta yi kuka ta yi kuka inda Allah ya taimake ta kamar take ba da labari wani wanda shi ya ce ya zo bayi ne da nufin zai kafara irin wannan kafara da za ta yi kafara a yan tabawa da ya zo ya gansu ita da kawai suna ta kuka sai tambaye su nisa kuke ta kuka suka ce wallahi sun ba yi ba ne su ƴaƴa ne da ƴancinsu hasali ma kuɗi suka biya ejan ya kawo su za su yi aiki suna zuwa kuna ta zama da su bayi kuma su suna da aure suna da ƴaƴa don Allah ya taimaka musu sai ce to ba ku ne zan taimaka muku zan saye ku in ta ku koma gida shi ne fa ya biya kuɗinsu ya ce to kun zama 'ya'ya sannan ya mutu duka irin hanyar da ake bi suka hau jirgi aka dawo da su gida aka zo aka rugar da su a kano sannan suka nemi yana da garinsu shekara shida kawai don neman duniya inda a ce kafin tafi sun nemi fatawa sun yi tambaya ba su fara cikin wannan jigalin ba waɗannan ƙasashen larabawa abinda suke nema kenan slavery suna neman bayi ne ko da za su bautar da su wanda za su musu wanke-wanke da share-share da wankan 'ya'yansu kuma in ta ba su haushi su jirge ta sannan idan akwai wani fasiki a gidan ya dinga neman ta ko kuma shi wanda ya siye ta matsayin ya siye ta matsayin baiwa ya ce shi aka shi ce ba abu da ya shi baiwa ya kuma dai ka zama baiwa ba ta da wani yanci akwai wanda ta shiga ba ta ma sanin a wani gari take kowace abuwa yana ji san gidan yari to wannan duka neman duniya ya kai mata ga wannan bala'i wanda kuma asali ba abin da ya kamata su nema ba ke sannan kuma suna yi babu marja'iyyar diniya tambaya bai hukuncin haka a musulunci to haka ta wanda suke zuwa yin aiki irin na noti ko makamancin haka a ƙasashen larabawa ne in kika ji labarin irin wahalar duniya da suke sha ne ga it's not worth it bai cancanta mutum ya sha wannan wahalar don kawai yana neman duniya da mutum zai amfani da rabin wannan yanajin don neman lahira wala da sai zama waliya a wurin Allah saboda haka mu kiyaye wannan akwai buƙatar marja'iya ta addini akan duk abin da muke sannan abu na gaba ne. tuna wa kanki da matsayinki na mace menene asalin dautsinki a cikin al'umma shin wannan sabon da waɗanda kike so ki hau ya yi ya ya dace ko bai dace da asalin daur ɗin ke babu shakka misali a wannan zamanin akwai buƙatar iyamace, ta ilimi na addini da wannan karatu na boko gwargwadon hali kuma dole sai an samu wasu da za su wakilci wasu a wasu ayyuka musamman kullum ana magana akan aikin kiwon lafiya sama da shafi mata da yara wanda shafi danginsu haihuwa da ɗaukan ciki da reno da kula da lafiyar yara dole wannan mata su suka fi da su shi haka ayyuka irin wato teaching a makarantu musamman na karamin mataki makarantun yara azumi primary da makamantarsu. wanda ma mata suna da dauri mai kyau a haka amma fa wannan zai nufin in za ki waɗannan ayyuka sai kin tsare sai kin lalace sai kin rabu da imani zai nufin haka idan ku har za ki rasa imani ki da mutuntakarki sannan ki waɗannan ayyuka to rashin yin su shi yafi miki kai. domin su dai ayyuka ne wanda iyakacinsu na duniya ne abinda Allah ya halitta idan ki kuma na ibada wannan shi ne zai amfane ki a lahira to abin da yake amfanin shi da takaitacce ne bai dace ya zama a fifita shi akan wanda yake da madawamin amfani ba to da ka dole sai auna yan auna an ga wanne ne ya wanne ne ya fi kama da mutunci ina ne inda in an je za a yi aiki na mutunci sannan ina ne kuma zan taimaki al'ummata zan zama abun koyi ga ɗan uwana mata da ‘ya'yana da sauran mutane zan zama abun alfahari ga dangina wanda duk inda aka ambace ta za a ce a ah, wancan ayi tana kokari Allah ya saka mata da alkhairi a ma'aikaciyar lafiya ce ko kaza ce amma dai tana da mutuncinta ta san ya kamata tana ci gaba da ayyukan alkhairi dole ne ki kula da wannan kar kawai saboda kina so ki zama jami'ar kiwon lafiya da shi ke da ki barambara da duk wani abu na mutunci wai ke ai kawai likita ce ko nurse ko makamanta haka da aka ba yake da wata kamala ko wani alkhairi da addini ya koyar da ki babu yake da shi yana tabbatar miki da cewa kin gama tafiya a wannan lungu mai duhu za ki riga ki cewa kin yi asarar rayuwarki ah, idan muka kalli duk wannan rancen da muke ina ga zai ƙara fito mana da abin da muka faɗa tun farko a fili cewa mace musulma a wannan zamanin su tana cikin haɗari mai yawa haɗari na wato damuwar ma ya da rayuwarta Mai za ta zaɓa tsakanin kamewa wanda zai sa a dinga mata kallon ba da kuma wayewa wanda zai raba ta da mutuncinta dole tana da wannan tunanin sannan me za ta zaɓa tsakanin wasu dangantaka aurenta da dangantakar iyalinta ko kuma dangantakar wasu ‘yancinta da samun makin da take nema masu samu wannan ta zaɓa ko da ta zaɓi iyalinta ta rasa dama ko ta zaɓi damar ta rasa iyalinta to kun ga wannan ya ishe kiyama ta jarabawa wannan zamanin saboda haka kamar yadda muka faɗa tun farko wato mu guje wa duk abin da yake a cikin shi akwai zubar mutunci a cikin shi akwai saɓon Allah a cikin shi akwai rabuwa da matantakarki da mutuncinki a cikin shi akwai biye ma sha'anin al'adu baƙi irin na turawa ɗin a cikin shi akwai a akwai abin da zai jawo nadama daga baya ki fifita lahirarki addininki iyalanki mutuncinki akan wato biye ma duniya da neman wato shahara da san tara abin duniya ko san yin babakere da rabuwa da alkhairan da ke cikin shari'a kamar yadda na faɗa tun farko su waɗannan jawaban ba da irin waɗannan turawa duk sun zama mana dole ne saboda turawa da su da ƴan tsakinsu kusan sun ci nasara wajen yaɗa tunani wanda yake bankararre a cikin al'ummar sun ci nasara wajen nuna wa mata cewa ana cutar su wajen kiran mata cewa su fito a dama wajen nuna wa mata cewa ba abin da maza suka fi su da shi wajen nawa mata cewa da su da maza abokan hamayya ne ba abokan mu'amala ta kirki to sun ci nasara za ka ga kura mace ba ta yin wasu abubuwa irin waɗannan amma dai a jumlace tana ganin cewa e akwai wuraren da inda za a ɗan gyara ko a ɗan canza wato abin nan a tanadin shari'a ku tana da addinin musulunci da zai dan fi daɗi akwai inda take kallon wannan ne mafi karancin inda za za ka samu a tare da mace cewa ta yarda cewa eh musulunci ga abin da yace amma dai inda zai yi to da an dan canza koyaye ne dan dai a tafi da zamani musulunci bai ki a tafi da zamani amma musulunci yana da abubuwa ka'idoji yana da sawadi abubuwan da ba a canza su kwata-kwata yana da kuma mutagayyarat wato wanda suna iya karɓan canji yau da gobe gwargwadon zamani gwargwadon wuri gwargwadon lokaci da kuma malamanmu su suke da yancin su interpreting menene za a iya yin adjusting ne ba za a iya shi ta muke magana akan almarja'iyyar diniya a matsayin ki na mace musulma da zama kina da wato wani malami ko wani masani wanda kin yarda da amana ilminsa da nagartar tarbiyyarsa wanda za ki dinga komawa zuwa gare shi wajen tambaya ba wai irin waɗannan mata masu wa'azi a tiktok wanda su ma suna bukata musu wa'azi waɗannan ba za su iya bada wato shawarwari masu kyau ga iyayen mata wanda za su haifa musu ɗa na ido ba ba ta gaske dai wannan shine wato ɗaurayar da rasu ne mana game da waɗannan tattaunawa da muka yi na makonni a biyu ko zuwa uku a cikin wato mace a alkur'ani wanda kamar yadda na ambata mana za mu ga cewa musulunci ko za mu ga qur'ani ya fifita ambatan mata mutanen kirki ya nanninka ambatan su da isharar zuwa ga kirkin su da nagartar su bai kula da ambatan mata mutanen banza ba sai abin da ya zama dole su ma dan a ɗauki izina dan a guje ma irin abin da suka yi ah, wannan kaɗai ya ishin wato abin ɗaukar izina cewa ashe kirki da nagarta abu ne da addini yake celebrating din shi isa qur'ani ya wata matan shi ashe rashin kirki da ta tsara abin gudu ne shi sa ba a labarin shi sai in ya zama dole a hakan ma a kule, dan dai ya zama kawai darasin da za a ɗauka shine muhimmi ba wai sanin labarin a rashin nagarta ba Allah ubangiji ya ta mana Allah ya muna rahama wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah